daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 41 da 30 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kunni duk a jamhuriyar ta Nijar sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato 8 da rabi agogon Ghana karfe 3 da rabi kuma na yamma kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wata kotun soja a Maiduguri ta yanke wasu dakarun kasar da aka samu da laifi hukunci ciki har da wanda aka yanke mai hukuncin kisa. This one Brigadier General Adeshina ya ce wannan kotun ta yanke maka kai Las Corporal John Godwin hukuncin kisa. Muna ɗauke da ƙarin bayani. To kamar kuma kowace ranar Juma'a fili a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin tattausan lafazi. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar biyar kada a manta sai an ƙara alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar amma yanzu ga labaran duniya kashe Falasɗinawa hudu aka kuma raunata wasu ɗaruruwa a yau Juma'a a tashe-tashen hankulan da suka barke a yankunan Falasɗinu yayin da ake ci gaba da turjiyar amincewar da shugaba Donald Trump na Amurka ya fito ya yi da birnin Kudus a zaman babban birnin Bani Isra'ila. ma'aikatar kiwon lafiya ta falasini ta ce biyu daga cikin mace-macen sun wakana ne a arangamar da aka yi da sojojin isra'ila a bakin iyakarta da gaza Mutuwar ta uku ta faru ne a arewa da birnin Kudus, inda sojojin Isra'ila suka harbi wannan Bafalasɗini a kirji, a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar. 'Yan sanda suka ce an kashe Bafalasɗini na hudu a bayan da ya soki wani ɗan sandan bakin iyaka na Isra'ila da wuka a kusa da wani wurin binciken jama'a a wajen birnin Rahamallah. a jiya alhamis jami'an amurka sun tabbatar wa da muryar amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ke ake ba rundunar sojin somaliya a bisa damuwa kan zargin zarmiya da cin hanci dakatarwar ta biyo bayan gazawar da sojojin na somaliya suka yi wajen ba da bayanai akan tallafi da aka yi musu na abinci da makamai da ma man fetur wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce za a dakatar da bayar da agajin na wani lokaci ne domin a tabbatar da cewa ana amfani da tallafin da amurka ke bayarwa yadda ya kamata ta kuma hanyar da ake bukata amma jami'an tsaron somali sun waɗanda yanzu haka suke yaƙi da 'yan ta'addan al kuma suna samun horo daga amurka da wasu kuma ƙasashen duniya za su ci gaba da samun tallafi kamar da ya dace jami'an sun kara da cewa gwamnatin somaliya ta amince da fito da wani tsari na bin diddigi wanda zai iya biyan muradun bin kwakwaf na amurka domin sauran bangarorin na somali su ci gaba da samun tallafi daga amurkar tsohon mai magana da yawun robert mugabe shugaban kasar zimbabwe mai murabus ya ce shugaban na kasar singapore a halin yanzu domin duba lafiyar shi An ga shugaba Robert Mugabe a yayin da yake barin wani asibiti a Singapore a yau Juma'a. Tun bayan da ya yi murabus wanda ya kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 37 ba a sake ganin shugaban ɗan shekara 93 a bainar jama'a ba. Ana zargin tsohon shugaban da laifin mulkin kama karya tare da tarwatsa tattalin arzikin ƙasar. Yana fama sosai da laulayi inda har aka ce yana fama yin da cutar sankara ko daji. Mugabe ba zai samu halartar babban taron jam'iyyar shi ba a birnin Harare wanda za a yi a yau Juma'a, inda za a tsayar da wanda ya maye gurbin shi wato Emmanuel Mnangagwa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. dan majalisar dokokin tarayyar amurka blake farenthold wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zaɓe ba a shekarar 2018 a cewar kakakin majalisar wakilai paul ryan da majalisar dokokin daga jihar texas ya musanta zargin aikata duk wani nau'i na lalata kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zama a matsayinsa har zuwa ƙarshen wa'adinsa farent hall ne dan majalisar dokokin tarayya na hudu da mukamansu suka shiga rashin tabbas cikin makonni biyu da suka gabata saboda zargin aikata lalata. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a birnin Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya wata kotun soja ta yanke wasu dakarun kasar hukunci su shida ciki har da wanda aka yanke hukuncin kisa bayan da aka same su da laifukan da ake tuhumar su a kai. Daga birnin na Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. a lokacin da yake zartar da waɗannan hukunce-hukunce shugaban wannan kotu da ake kira president of the court brigadier general G.O. adeshina ya ce wannan hukunci ya zama dole saboda tabbatar da a yakin soja da kuma kare hakkin bil adama mishiran ya dai karanta waɗannan sojoji hukunce-hukuncen ne ɗaya bayan ɗaya wanda aka yanke hukuncin kisa ga las corporal john godwin ya ba general court sentence Corporal John Godwin, Brigadier General Adeshina ya ce wannan kotun ta yanke maka kai Las Corporal John Godwin hukuncin kisa. An ya zargi Las Corporal Godwin din ne da kisan wasu fararen hula. Na kwato su daga wani ƙauye a ƙaramar hukumar Goza inda wannan corporal din sojan ya tsame waɗannan mutane guda biyar ya kuma buɗa musu wuta ya kashe su har lahira. Ya ba sentence 97 NV oblique 45 oblique 6205 Sergeant Innocent Ototo to life imprisonment. Mishiran ya kuma yanke ma wani sajan ɗin sojan da ake kira sajan Innocent Itoto hukuncin rai da rai a gidan yari sakamakon zargin da ake masa na kisan kai ba da gangan ba da aka ce ya yi wa wani yaro ɗan shekara goma sha uku da haihuwa a garin zabarmari da ke karamar hukumar jere a jihar Borno sakamakon lakaɗa masa duka da ya yi da ya sanadiyar mutuwar wannan yaron. Lance Corporal Ayuba Jonathan guilty of charge against you. sentence you last corporal ayuba jonathan to five years prison kotun ta kuma daura wani da ake kira last corporal ayuba jonathan dauru shekaru biyar a gidan yari wanda ake zarga da laifin karkasa wata arsashe da kuma ake zargan cewa na ƙoƙarin kokarin hakan ne ba bisa ƙa'ida ba this general court martial ya ba sentence 13 years private sunana haka zalika kotun ta kuma daura wani kotun sojan da ake kira bitris Yunana shekaru biyar a gidan yari wanda aka kame da wasu hasashe a tashan Bama na kokarin karkata su ta hanyar baiwa wani ajiyar su wani daga bisani asin lamarin ya tono. Rabison de as follows. kudu ta kuma sanar sanarwar ɗaure wani kotun soja da ake kira sonda umoye daurin shekaru ashirin a gidan yari shi ma da aka zaga da kokarin karkata wasu alsashe da kuma aka bayyana daurin nasa da cewa zai shafe shekaru goma da shekaru biyar da shekaru uku da kuma shekaru biyu a gidan yari lokaci guda wanda ya tasan ma shekaru ashirin kenan. Haka shi ma Las Corporal Benjamin Osagi zai kwashe shekaru ashirin ne a gidan yari sakamakon laifin kisan kai da aka zarge shi ba da gangan ba wanda aka ce ya taimaka wajen kisan wancan sun yaron da suka lakaɗawa duka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti kusan 21 wato karfe 10 dare saura minti 21 a abuja ya mai ya wunde da kuma njamena kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan waka. masallaci ka je coci ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku je an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shi ne. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko mun same shi ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sana magana da Oga Faris Kare Lamido Taraba. To a Malam Salis muna jin ka menene ra'ayinka? ra'ayinka? Salisu. Da fatan ah, Malam salis daga Taraba zai sake kiran mu layi nashi yana ta kadawa bari mu je jihar Kaduna wani ne akan layi? Salamu alaikum wa rahmatullah. Sunana ya wuce da yamma karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wa alaikum salam. Malam ya umuna jinka. To na ji dan yi kira ne yau ga wani siyasa da ke kokarin bullowa a jihar Kano. Hmm. Saboda mu na ƴaƴan kwankwasiya ne domin ana nima a ayyana mana kungiyar kwankwasiya da wani suna da bai dace ba. Shi yasa nake kira da gwamnatin Kano da majalisa da su lura ya sarfan kwankwaso in an bu ambace shi ba ma a karo ba a najeriya bai da bukatar wani tambihi da sauran rake su to don haka ina kira gare su kwankwasiya ba wai kungiya ce ta da hankali a najeriya ko abun nan ba a'a harkar siyasa dama shi mun tabbatar da cewa da abin da kake sai an yi maka bakin ciki to muna kira gare su kwankwaso da kake ganin shi kwankwaso shi ne arewa ta sashi a gaba bayan buhari sa'in nan najeriya ta sashi a gaba ina kira gare su da su fahimci haka na gode yawo sulaiman mada cikar kuma kauri jihar kaduna tarayyar najeriya to mun gode malam yawo daga kaduna bari mu sake koma jihar taraba watakila salis ne kuma kiran mu wane ne a kan layi Usman Biri ne daga Taraba, karamar hukumar Shaka Garbazi. To muna jin kamalan Usman. Eh, ni kiran da zan yi ga shugaban kasanmu ne eh, muna kiran shi da Allah batun magana cin hanci da rashawa alhamdulillahi yana yaki da cin hanci da rashawa mun gode amma mu talakawa ba mu sani ba hmm. ya kamata mu sani ta hanyar wato sojoji da yan sanda da suke damun mu akan hanya ba halin mutum ya je gona soja ko yan sanda zai kare shi to yaki da cin hanci da rashawa da ake har yanzu mu talakawa ba mu san ana yi ba domin wancan da ake yi a sama din nan fa wannan daman ba isan talaka yake ba dama wannan eh, naira hamsin hamsin da talakawa suke biya a hannun wato yan sanda da sojoji din nan mu shine babban abin da ke ci mana tuwa kwarya to da fatan waɗanda wannan alakira ta a wuyansu sun ji wannan koke na malam usman daga jihar taraba bari mu je borno wane ne a kan layi Assalamu alaikum, Muhammad Lalo, an lafiya. Wa alaikum salam, lafiya kalau. Sunana Adamu Aliyu Gulje daga jihar Borno. Yawwa Malam Adamu Aliyu muna jin ka. A gaskiya magana ta gaskiya ita ce ya kamata gwamnati ta shi tsaye. Hmm. Amma idan haka za a ce ana yake rashawa Najeriya to magana ta gaskiya sai da mu ce a fefa ake a rubuce ko kuma birnin Abuja. Hmm. mahukunta sun koya birnin abuja suna yaya ta cewa ana yaƙi rashawa amma mu a nan yankin karkara sai dai mu ji ana yada kafin watsa labarai a zahirin gaskiya ba ma gani a zahiranci sai dai a ta magana idan ka mutu ka ba da shawara sai a ce ba haka ba wannan ya kushe gwamnati wane ya yi kaza magana ta gaskiya kamata a fito fili a yi 'yan kasa bayani amma magana ta gaskiya kawai a ce yaƙi rashawa yaƙi rashawa ya kamata a sauya wannan abun wallahi wannan jami'an tsaron kan hanya har yanzu karɓa suke don haka ya kamata a san nayi. Na goyi daga Adamu Ali Ungule, an wula ka tashi lafiya. To muna godiya Adamu Ali Ungule daga jihar Borno wanda ra'ayin shi kusan daidai da na Usman a jihar Taraba. Bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Muhammad Lalo barka da aiki barka da kokari. Alhaji Musa barka da wannan yammaci. Eh sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mm. to ina da guda biyu a gurguje yawa to a gurgujen to to alhamdulillah ina zan tafi shugaban karamar hukumar danko sagu honorable suleiman sahabi shindidin nan to gaskiya babu shakka ya kokari kwarai da gaske a wannan karamar hukuma tashi domin idan muka dauka kaga idan aka lokatar da shugabannin karamar hukuma aka samu ana samun matsaloli tsakanin ma'aikata kai kokari ka haɗa kan wannan ka san al'umma za su ji daɗi inda za a tafi to fatan mu muke yi Allah subhanahu wata'ala ya sa wa'annan mutanen karamar hukuma su ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari domin ya aiwatar da ayyukan alkhairi ga wannan karamar hukuma. Alhaji Musa na biyun fa. muna eh. godiya da wannan tsari naka. Na biyun fa a gurguje. yawa na yawa na biyu kuma shine nake so in yi magana akan gwamnan jihar Kano abinda nake so gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje lura tsakanin shi da kwankwasa amana ce kuma idan ya ce za a bullo da irin wannan abin yana ji yana kallo ana ci mana mutunci a matsayin mu na mabiya ka kwankwasiya to babu shakka wannan abin da bai dace ba ne. To Alhaji Musa da fatan za mana afuwa mun katse ka akwai mutane da yawa a layi bari mu je makwabciyar jihar ta Kano Kaduna a Zaria wane ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. yau muna jin ka wa alaikum wa rahmatullah suna na kabir kwangila zaria kaduna state a tarayyar najeriya yawwa malam kabiru mai yayi ka yau yau ni dai a ra'ayina yau juma'a ina kira ne ga gwamnatin tarayyar najeriya ta biyo duk hanyar da za ta biyo ta lalubo mana matsalan wannan man fetur da ya addabe mu a ƙasa najeriya a samu a kawar da wannan matsalan kafin shiga sabuwar wannan shekarar mu samu sauƙin rayuwa malam kabiru yanzu kaman galan ɗin man fetur a nan yankin ku kaman a nawa yake ina jin kaman layin malam kabiru daga zaria ya katse da fatan zai sake kiran mu bari mu je jihar bauchi wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi mahmud lalo barka da aiki assalamu wa barka da yamma kana magana da Sama'ila Sawa kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To muna jin kamalan Sama'ila. to alhamdulillah yau maudu'i na shine ina son in kira ne ga gwamnatin Najeriya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mm. akan wani roƙon arziki da muke masa a jihar Bauchi karamar hukumar Ganjuwa mm. ko wani aiki da muke so don Allah shugaban nan ya duba mana mm, kacin zaki dam muna roƙon gwamnati ta sa shi a aikinta na shekara mai zuwa nan da zamu shiga don Allah saboda in an mana wannan katin zaki dam insha Allah rabbi muna kyauta da to mutane da dama za su samu abin yi saboda akwai alheri a cikin wannan hidimomin domin gwamnatin bayar ta shuɗe ma sun zo sun taɓa duba su mana alƙawarin da su yi mana gaskiya ba su mana ba amma muna roƙon gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya dube mu karamar hukumar ganjo a sama cikin wannan aiki na kasa gaba ɗaya. Mm, Malam Samaila a gurguje kun yi magana da wakilin ku da ke wakiltar ku a majalisar dattawa ko eh, nan ta wakilai dangane da wannan batu? kwarai da gaske mun yi musu muna tunasar da su kuma akan su tabbatar mana da wannan abu gaskiya muna muna gaya musu to mun gode sama'ila daga ganjuwa jihar bauchi bari mu je kaduna wane ne akan layi a mamun lalo barka da yammaci barka da a malam murtala idan na fatan na faɗi sunan da yawa sunana murtala yana kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya hmm. To, Mamun Lalo a gurguje gaskiya muna jinjina ma da dattijan mu din nan shi Farfesa Ango billahi Kuma mun ji kwana biyu yadda ya saba kafin zaɓe yana ta kira kullum a midiya a zaɓi Malam Muhammadu Buhari a yanzu mun ja shiru. To muna dai fata kuma muna ƙara roƙon shi ne girma shugaban ƙasa da fatan yana lura da shi kuma yana ɗaukan shawara daga gare shi. don ya yi ƙoƙari kuma mun ji shi shiru kuma muna ƙara roƙo cewa Allah dai ya sa dai akwai kyakkyawan fahimtar juna Adan ya iya kokarin shi mu yan arewa mun ji maganan shi sosai da fatan sako na isa inda muke bukata isa fatan za ku tashi lafiya. Mun gode malam mutala daga Kaduna bari mu tsallaka zuwa kasar Ghana wani ne akan layi. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh suna Talha daga Ghana Tamale. Yawa muna jin ka Talha. Eh Allah ina so ne eh eh isa baki cikin wannan magana. Eh muna eh, ina so ina son mu na afirka musamman shugaban buhari baba buhari wanda muke gani eh, eh, ina da ina da darja da gaskiya da allah su taimaka mana eh, da kudin kudin bai da na na na afirka da da da suna yi magana wato kana nufin kudi na bai ɗaya da za a dinga hada-hadar kasuwanci da shige da fice kenan a yankin wato yammacin afirka mm. yammacin afirka suna wannan batu ina su dan allah su taimaka mana shi wannan shi wannan abin to madalla mun gode malam talha daga ghana bari mu je bauchi a najeriya wane ne akan layi assalamu alaikum kana magana da malam lakari daga azare to muna jin ka yawa ina ce al'ummar masarautar katagun da samun sabon sarki da kuma jajanta musu na mai na rashin mai martaba tsohon sarki da kabiru umar ubangiji allah gafarta masa shi kuma wannan wanda ya samu ubangiji Allah ba shi jagoranci nauyin da ya dauka to da wannan kira na bauchi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku da fatan za ku saki kiran mu idan Allah kai mu wani mako yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice a ƙasar jamhuriyar kamaru bayan tankaɗe da rairayen da aka yi na kule-kule ɗin ƙwallon kafan ƙasar domin cin kofin ƙalubale na ƙasar jamhuriyar kamaru karo na 58 kulab ɗin new star ta birnin duwala da kulab ɗin ums ta garin lum su ne suka samu nasarar buga gasan cin kofin ƙwallon ƙafan a ƙarshen makon da ya gabata a gaban shugaban ƙasar an buga gasar ne a filin ƙwallon ƙafa na ahmadu ayijo da ke birnin yawunde an da mutane sama da dubu shida ne suka kalli gasar kulab din new star ita ce ta samu nasarar jefa kwallo guda daya a ragar kulab ɗin ums shugaba biya ya miƙa musu kofin alhaji marko shi ma wani mai sha'awan ƙwallon kafa ya na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga hirar da muka yi da shi to gashi kuma kai ba goyon bayan wayannan kungiyoyin ƙwallon kafa guda biyu kake ba amma ka nuna jin daɗinka da irin yadda aka gudanar da wasar to ah, wannan menene za ka iya faɗa wa sauran kulob-kulob na ƙasar kamaru domin su masu fito su taka rawar gani wajen ɗaukar irin wannan kofi na ƙasar a gaban shugaban ƙasar a kasan yanzu tun da waɗannan suka gani wato abin da za a ce wato shampiyonanmu muna da yaki faɗa yana da nivo yana da ƙarfi da mai ƙasa ma ya ji daɗin wannan wasa wato ekip duka biyun nan sun nuna sanayyansu To yanzu ya kake ganin me zai faru nan gaba gashi kun kori kocin kwallon kafa na kasar Kamaru kuma Kamaru ta fito tana taka rawar gani a fagen kwallon kafa. Yanzu wannan abin ba zai karya muku darajar kwallon kafan ku ba ko a idanun duniya? Uh, ai ba koran koci aka yi ba kontran shi ne kare kontran shi ya kare kontran shi je kare a uh, a da da za mu shiga sabon shekara to a tafiya a shekarun nan ba wani competition da kamaru za su yi aka ce ba za a yi renovation contract ba ba kuran shi kai ba contract ne kare mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Siriya da Iraki kwanan nan ISIS za ta zama tarihi. amma a yayin da take kokarin ci gaba da zama a raye kuma wacce ke aiki yana da matukar muhimmanci kar abu wannan kungiya ta sake haduwa har ta samu damar walawa a wani wurin kwanan nan jakada kuma jami'in shirye-shirye kan yaƙi da ta'addanci Nathan Sells ya faɗa a gaban wani karamin kwamitin majalisar dattijai kan harkokin waje cewa 'yan ta'addan da ke da mafaka za su iya yada tashin hankalinsu a faɗin duniya za su iya kai mana hari har gida da kuma abokananmu a shekarun 1990 mun ga yadda alka'ida ta yi a Afghanistan inda suka aka kawo mana harin 9-11 a baya-bayan nan mun ga yadda isis ta yi daga iraki da siriya sakamakon haka Amurka ke aiki da abokananta a Afirka ta Arewa don hana 'yan ta'adda sakewa da damar aiwatar da ayyukansu a yankin mai girman gaske da bai da kwakwarar gwamnati. Jakada Sales ya ce, domin rage karfin barazanar da kungiyoyin ta'adda ke yi a Afirka ta Arewa, muna taimakawa kasashe marasa kwari wajen gina kai, har ma da kasashen da suke da karfi wajen kwarewa da yaƙi da ta'addanci. Muna son ciyar da abokananmu na Afirka gaba wajen damar yaƙi da ta'addanci, ta inda ba sai sun dogara da taimako daga Amurka wajen kare kansu ba. Amurka Amurka na aiki da abokananta wajen haɓaka damar yin bincike da hukuntawa gami da tantance laifukan ta'addanci domin hana 'yan ta'adda su sukunin yin tafiye-tafiye mun mai da kai wajen haɓaka tsaron kan iyaka ta hanyar yada bayanai akan iyakokin ƙasa da ƙasa musamman akan waɗanda ake zargi da kuma sanannun 'yan ta'adda. Ƙoƙarinmu na hana cusawa mutane aƙidar tsageranci da kuma ɗaukar sabbin mutane a cikin ƙungiyoyin ta'addanci ya haɗa da yin Allah wari da aƙidar tashe-tashen hankula da suka riƙa. Jakada Sales ya ƙara da cewa yaƙi da cusa a aƙidar tsageranci ta hanyar da suka tsara shi a kowace ƙasa da ke Afirka ta Arewa wani muhimmin abu ne da ke da buƙatar cikakken kallo a ɓangaren yaƙi da ta'addanci. Muna ɗaukar wannan matakai ne tare da haɗin kan abokananmu na Turai da kuma sauran abokanai masu muhimmanci da kuma hukumomin da ke da haɗaka da ƙungiyoyi domin ƙara masu ƙarfi. Jakada Sales ya ce Amurka tana amfani da kayan aiki da ma'adinai da kuma aiki kusa da kusa da gwamnatocin da ke Afirka ta Arewa da sauran abokanai domin maganin ta'addanci shi da gaske. Horaswarmu da kayan aikinmu na taimakawa abokanmu kai tsaye wajen ruguza shirye-shiryen 'yan ta'adda, hukunta 'yan ta'adda da ake zargi da kuma kare kan iyaka. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa ga editorials VOA Washington DC bakwai USA. Za kuma ku iya yin bayani ko duba wasu sabbin sharhunan akan shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu ga wannan sako. An cuta mai cutarwa. An cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. In ba ci gake malanta shi ka saurare

mai magana da yawun Robert Mugabe shugaban kasar Zimbabwe mai murabus ya ce shugaban na kasar Singapore a halin yanzu domin duba lafiyar shi. An ga shugaba Robert Mugabe a yayin da yake barin wani asibiti a Singapore a yau Juma'a, tun bayan da ya yi murabus wanda ya kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 37 ba a sake ganin shugaban ɗan shekara 93 a bainar jama'a ba. ana zargin tsohon shugaban da laifin mulkin kama karya tare da tarwatsa tattalin arzikin kasar yana fama sosai da laulayi inda har aka ce yana fama ne da cutar sankara ko daji mugabe bai samu halartar babban taron jam'iyyar shi ba a birnin harare wanda za a yi juma'a inda za a tsayar da wanda ya maye gurbin shi wato emerson mnangagwa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar a shekara mai zuwa An kashe Falasɗinawa hudu aka kuma raunata wasu ɗaruruwa a yau Juma'a a tashe-tashen hankulan da suka barke a yankunan Falasɗinu yayin da ake ci gaba da turjiyar amincewar da shugaba Donald Trump na Amurka ya fito yayin da birnin Ƙudus a matsayin babban birnin Bani Isra'ila. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Falasɗini ta ce biyu daga cikin mace-macen sun wakana ne a arangamar da aka yi da sojojin Isra'ila a bakin iyakarta da Gaza. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin ita hafsa dan mai soro da ta ni gabatarwa da kuma julie leathers creation da ta hada mana shirin baki ɗinsa kamar da kuka ji sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalu ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc